ranar ashirin ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa salama) shekarar 1442 wanda kuma ya dace da lissafin takwas ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha uku cikin jiran giyar darussa ƙarƙashin taken ladubban ilimi daga littafin tazkiratu sami' wal mutakallim fi adab talib في أدب العالم والمتعلم العلامة الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله alkinani wanda aka sani da suna ibnu jama'a Allah ya gafarta masa wanda ya rasu ne a shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam za mu tashi yayin da yake cewa alhadi ashara Allah ya an yastafida ما لا يعلمه ممن دونه منصبا أو نسبا أو سنا بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت والحكمة الضالة المؤمن yaltakituha haifu wajadaha malai yana ci gaba da mana bayani akan ladubban da suka shafa malami a karan kansa wannan shine gaba ta ɗaya da ya ce alhadi ashara abu na goma sha ɗaya daga cikin ladubban da suka shafi malami a karankin kansa Allah ya stankifa an yastafi da ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu kada malami ya ji kunyar wato ya ji nauyi ko kunyar samun karuwar wata fa'ida ko wani ilimi mimman huwa an yastafi da ma la ya'lamuhu ya samu fa'idan sanin abin da bai sani ba mimman huwa daga wanda yake dunahu ƙasa da malamin mansiban a wajen matsayi au nasaban ko wajen dangantaka au sinnan ko a shekaru wato kada kasancewar wani wanda ya san wani abu bai kai shekarunka ba ko bai kai daraja ka ba ko bai kai ilimi ko shahararka ko dangantaka ba ka ji kunyan samun karɓar wannan fa'ida daga gare shi bale kunu harisan alal fa'idati malami kamata ya zama yana da mai kwaɗayin samun duk wata fa'ida haifu kanat duk inda zai same ta fal wal hikmatu dallatul mu'min a ita hikima wato kayan mumini ne wanda ya bata yaltaqituha haythu wajadaha idan kayan ka ya bata din da ka samu zaka dauke kayan ka wannan magana asali a shahararren hadisi ne mashahudi kwarai da gaskiya bakin mutane al-hikmatu dhallatul mu'min wanda asalin shi al-imamu at-tirmidhi da ibn majah ne suka fitar da shi da al-imamu ibn hibbana a cikin littafin shi kitabul majruhina min al-muhaddithin minal mutrukin kitab al-majmu'in na ibn hibbana ya fitar da shi karkashin tarjama wani mutum mai suna al-fadl ibrahim ibn al-fadl al-makhzumi al-madini wanda shine mai riwaya hadisin hadisin na kewayawa ne ta kan shi da aka ya kawo wannan mutumi mutum ne mai rauni wanda kusan daukacin malaman hadisi sun hada ka rauna tashi irin su uqaili su addar qutni kafin su al-imam al-bukhari a cikin at-tarikh haka ibn jawzi a cikin nashi abu afadin haka yahya al-qattan kamar da aka rubuto da gare shi yana cewa wannan mutumin lam yutrak lil qadri wa inna ma turika lil kadhibi shi kuma ibnu hibbana a cikin majruhi ne yake cewa fahishul khata to dai mal mutum ne mai rauni kwarai da gaske don haka maturuki ne ko kuma kamar yadda zabi yake cewa ba ba'afu sun haɗu gaba ɗaya akan raunata shi malamai sun yi kalan ruwa akan raunata shi akwai maganganu da dama masu nuna irin wato magana ce kuma take duk da haka ta shahara ta shiga ko ina amma ma'anarta kuma ma'ana ce karɓaɓɓiya alhikmatu dallatul mu'min hikima wato kaman kayan mumini ne wanda ya bata aina ma waje da hadi inda ya samu a kada har sai ya ɗauki kayan shi wa qala sai ibn jubair sa'id dan jubair yake cewa la yazalu rajulu alima ma ta'allam fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waktafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun yace mutum baya gushewa baya gushewa akan watan baya gushewa a matsayin shi na malami ma ta'allama matuka yana ci gaba da koyon ilimi fa idza taraka ta'alluma da zaran ya bar koyon ilimi wa zanna annahu qad istaghna ya dauka cewa to ya samu wadatuwa daga ilimin waktafa kuma ya samu abin da ya ishe shi bima inda hu da abin da ke wurin sa fa huwa ajhadu ma yakunu ya fi kowa jahilci zai zama ya fi da jahilci wannan magana tana cikin littafin al-faqihu wal na al-khatib bagdadi da kuma littafin al-faid al-muntaqa na Muhammad ibn Ali as-Suri as-Suri wani mutum da yar shekara ta 441 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi Ah, sannan ah, ana danganta magana wani lokaci ga malam abdullahi dan mubarak kamar yadda ke cikin tafin almujalasa ta abubakar ne dinawari malam ahmad ibn marwan kenan wanda shi kuma ya rasu shekara ta ɗari uku da talatin da uku ya kawo wannan magana a ah, mujalladi na goma na littafin nashi almujalasa ya danganta ta zuwa ga ibn mubarak wallahu alam shine mai waka kamar yadda gashi zai kawo mana ya ce wa'an sha da ba'adul arab wannan shine darasi na sha uku fon ban faɗa ba farko wa'an sha da ba'adul arabi wasu larabawa sukan rera waka cewa walai sal'ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahal ce walai sal'ama wato makanta ba shi bane tulus su'ali yawan tambaya wa inna ma makanta ta jahilci tamamul amma cikakkiyar makanta tolis sukuti alal jihar tsananin shiru daɗewa ana yin shiru game da jahilci ne shiru alhalin bai sani ba to wannan shine tulul amma wannan baiti ne na bashar ibnu ibnu burd da cikin diwanin sa kamar yadda mai talikin ya kawo ƙasa wanda ya ce wa kana jama'atu min salafi wasu mutane daga cikin salaf sun kasance ya tafi duna min talabati suna samun fa'ida suna samun karuwar ilimi daga ɗalibansu malaman farko ba su kasance suna kyamatar su koyi wani abu da ba su sani ba a gun ɗalibansu qala al-humaydi malam humaydi yace wa huwa tilmidu shafi'i humaydi ɗalibi ne ga shafi'i yake cewa sahibtu shafi'iyya min makkata ila misra nayi a tafiya tare da shafi'i tun daga makka zuwa ƙasar masar fa kuntu astafidu minhu al-masaila sai na dinga koyan mas'aloli wato fikihu kenan a wurin sa kana yastafidu min al-hadith shi kuma yana samun fa'idoji na hadisi a wurina wato suna ba ni gishiri in ba kaman da kenan wa qala al-imam wa qala ahmad ibn hanbal ahmad dan yake cewa qala lana shafi'i malam shafi'i yace mana antum a'lamu bil hadith minni ku su ahmad ibn hanbal kun fi ni sanin hadisi fa idza sahha ahadukum الحديث فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به idan hadisi ya inganta a wurin ku to ku bamu labarin hadisin zamuwa mai riko da shi mai aiki da shi sahha riwayatu jama'atin min as-sahabati an tabi'in kamar yadda kuma ya tabbata an samu wasu cikin sahabbai sun yi riwaya a cikin tabi'ai wanda wannan maganganu ne sanannu za a gansu a cikin musalul hadith inda ake magana akan riwayatul asagir akabir anil asagir riwayan manya daga ƙanana wa ablagu min dalika kullihi qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ubayyin wanda kuma ya fi waɗannan duk maganganun kaiwa matuƙa wajen bayar da hujja shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi ya yi karatun Alƙur'ani, ya saurari karatun alkur'ani a gurin ubayyu ɗan ka'ab wa qala kuma ce ma ubayyu amarani Allah an aqra alayka Allah subhanahu wa ta'ala shine umarce ni cewa in koyi in saurari karatun nan a wajen wajenka karanta mene lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi kamar yadda yake cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ta hanyar Anas dan Malik shine a cikin hadisin shi Ubay yake cewa kamar yadda yake a cikin Manaqib na Ubayyu da kuma kitabu tafsir a cikin Bukhari yake cewa wasammani kuma Allah din ya kira sunana da bai ce mashi kwarai kuwa shine sai ta kuka ya ta kuka malamai suka ce ko dai kuka sururan na farin ciki ko kuma haufan wa hashiya na taqsir fi ko kuma yana kuka yana jin tsoron karfa ya kasa watin iya biyan godiya ya kasa godewa wannan ni'ima yadda ya kamata qalu suka ce min fawaidihi alla yamtani al min al-akhd an al suka ce malamai suka ce daga cikin fa'idar wannan hadisi shine kada wato wanda yake sama ya ji kunyar karban karatu daga gun na ƙasa da shi sannan kuma daga wannan hadisi aka samu sunna ta ardul qur'an wato dalibi ya gabatar da haddashi ta alqur'ani gaban malami kaga lokacin da ke gabatarwa malamin zai kama da shi ne mai saurare din haka da mamul qurtubi ya fitar a cikin ah, bin nan insha al mufim kuma yake cewa wannan yana nuni zuwa ga tawalu yana da nuni zuwa ga at-tawabu fi akhd al-ilm tawalu wajen koyon ilimi a gun kowane ne da ke kasa da kai ko sama da kai ko bai kai ka ba sannan kuma malamai suka ce an keɓance suratul lam yakunil ladzina kafaru ne saboda lima fi hamina tauhid war risalati wa suhufi wal kutubil munazzala ala al-anbiya'i wal ma'ad saboda abin da ke cikin ta na labarin ainihin wato tauhidin Allah da aiko da annabawa da bayani akan littattafan annabawa da aka sauka musu da bayani akan tashin alkiyama kaga sura ce kin take tattara abubuwa da dama wannan kenan haka nan muka lura za ga cewa aikace an samu wasu sahabbai sun fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekaru sun girme shi amma wannan bai hana su su zauna a gaban shi su koyi karatu ba kamar yadda a cikin sahabbai na akwai wasu masu kananan shekaru waɗanda Allah ya huwace musu zurfin ilimi irin su Ibn Abbas irin su Aisha irin su Abdullahi dan Umar wannan bai hana wasu da suka fi shekaru su koyi karatu a gurin su ba kamar yadda kuma hakan bai ba su dama su su ce bari su raina wanda ya girme su a shekaru ba kowa na sanin girman kowa kowa na mutunta kowa Allahu ta'ala a'lam sai malam ya ce asani ashar ladabi na goma sha biyu daga cikin ladabban da malami ya kamata ya kula da su a karankin kansa al-ishtighalu bit tasnif wal jam'i wat ta'lif lakin ma'a tamamil fadila wa kamalil ahliya fa innahu يتلو على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش آه، والمطالعة والتنكيب والمراجعة أبنى الشابي وانكم شيني نكركي أولا جرنجيا شيني شغلتوا دا التصنيف ربط للتافي والجمع دا تتر بياني والتأليف دا سارس أتكلا آه، آه، رسينا التصنيف شيني متنج ربط للتافي وانك دي زمان wato littafi ne wanda yake original ya da asala asalin abin da ya rubuta nashi ne shi ya tsara shi aljam kuma shine tattaro maganganu daban-daban a wurare daban-daban wanda ya kamata a hada su a wuri ɗaya ya tsara su a bisa yadda yake ganin dacewa tsara wasu haka a taalif shi ma yana da kama da aljam sai dai shi zai zama yana sirkawa da maganganunsa ba jam'in ba ne kaɗai yake to duk suna nufin abu ɗaya ne rubutun littafi shift yake cewa lakin ma a tamamil fadila amma sai wanda fa ya cika ya batse ya kai matsayin da zai iya wannan aikin wa kamalil ahaliya ya samu cikakkiyar wato kamala ta ahaliya ta cancanta ya zama qualification ɗinsa ya kai yayi ya ake gane qualification ɗin mutum ya kai yayi shine ka'ida ta farko shine zama malaman shi sun yarda da cewa zai iya da? malaman shi su mushi yabo su ce eh zai iya su bashi dama su bashi kwarin gwiwa ya je ba da kanshi kawai rada kanshi yace zai ba fa innahu yutli'u ala haqa'iqil fununi a wannan lokacin zai samu daman shiga cikin sanin haƙiƙanin al'amuran fannoni na ilimi haqa'iqil funun wa daqa'iqil ulum da kuma ilmomi masu zurfi lil ihtiyaji ila kasrati taftish wal mutala'a domin duk wanda zai rubutu to zai buƙaci zuwa ga yawaita bincike da karance-karance a taftishi ne bincike wal da kuma karatu yawan leƙawa nan da leƙawa can wancan ƙib da kuma zakule zakule wal da kuma sake karanta abubuwan da dama can ya karanta su babu shakka duk wanda yake jin zai shiga harkar wato rubuce rubuce dole ne ya zama ya saba ya iya jikin shi kwakwalwa shi za ta jure kuma yana da imkaniya ta ilimi da ta lokaci da ta kayan aiki da sanin makamar bincike sannan zai fada irin wannan wato fage mai matuƙar haɗari wa huwa kama الخطيب البغدادي يتي خطيب Habibu yana fada yana magana game da rubutu yace rubutu yuthabbitu al yana tabbatar da haddan mutum yawan bincike da mutala'a da karatu da muraja'a da tankibi wanda su ne idan mutum ya gama sakamakon su kuma sai ya rubutu to wannan suna wanzar da haddan mutum wa yuzkil qalba kuma suna sanya wa zuciya ta zama tana da basira wa yashi hazuffaba kuma yana karfafa wa mutum dabi'arsa ta ilimi wujidul bayana kuma yana sa mutum ya kware wajen iya tsara zance wa yaksibu jamilar zikir kuma zai samar da mutum kyakkyawan ambato wa jazilal ajar da kuma wato lada mai yawa a cikin saidul khatir na ibn jozi yana cewa al-musannaf waladul alimi al-muhallad cewa littafi idan mutum ya rubuta shi to kamar ɗa ne wanda zai wanzu a duniya da ne mutum ya bari da zai wanzu a duniya shine ma'anan wato wa yuksibu jamilat zikr zai gada mushi da kyakkyawan ambato yanzu muka kalla misali malaman musulunci waɗanda suke da rubuce-rubuce kowanne za a ce wani ka ya rubuta kaza Allah ya saka mai da alkhairi wani ka ya rubuta kaza Allah ya gafarta mishi ga sunan ambatansu ya wanzu wasu sun fi shekara dubu da mutuwa amma saboda littafin da suka rubuta har yanzu ana ambatan su ana gare dafan ana karantawa ana cin muriya sannan kuma ga jazilal ajr insha Allah suna samun lada ne matukar yawa in Allah ya so yukhalliduhu ila akhir dahr kuma wannan rubutu zai wanzar da mai rubutun sunan shi da ambatan shi da ladan shi har zuwa tashin alkiyama zuwa ƙarshen zamani wannan magana ta khatibu tana cikin aljami'i li akhlaqir rawi wa adabi sami a cikin juz'i na biyu wal'aula an yi ataniya bi ma ya ummu nafa'uhu abinda ya fi dacewa idan mutum ya tashi rubutu ya kula ya ba da muhimmanci wajen rubuta abinda ya ummu naf'uhu amfanin shi zai game kowa yana buƙatar shi abinda al'umma za su ga amfanin shi ya game wa takfurul hajata ilai abinda bukata ta yi yawa a kai, ana da bukata kan shi Za ka shi sai ake bukatar mutum kafin ya rubutu dole ne sai ya yi. atul masadir wato literature review ya leƙa nan ya leƙa can ya ga abin da na gaban shi suka rubuta me suka faɗa ina suka kwana to me kuma shi zai ƙara menene suka bar mishi kai ya zama maimai da ainihin wato maimaitawa wal yakun itina'uhu bima lam yusbaq ila tasnifi zama ya fi da muhimmanci zuwa ga abin da ba a rigaye shi ba wani abu da yake gani sabo ne sabo ne ƙararrawan da ba a riga shi ba ko kuma zai kara kan abin da aka daga shi kada mutum ya dinga maimai kamar yadda yake a tsarin bincike na zamani ba a goyon bayan mutum ya maimaita wani abu da wani riga yi hasali ma hakan zai iya kama da satan ansa ko plagiarism ko kuma wato abin nan wato west wato barna ta lokaci da energy da sources da sauransu sai ce mutaharriyan ibah li ibarati fi ta'lifi kuma mai rubutu malami ya dinga kirda don yadda zai dinga faɗan magana wata ke dalla-dalla wadda za ta fito da magana dalla-dalla domin sa'ad da mutane za su karanta bayan tsawon zamani zai zama shi baya nan a wurin ko baya nan a duniyar don haka ba za su buƙaci wani sharhi daga wurin su ba ya zama maganganun shi abin da ake cima self-explanatory suna bayani da kan kansu ba su da uku da wato sarƙaƙiya ko wasu ƙullace-ƙullace da za su sa a kasa gane me yake nufi. ma'aridan an tatwil mumil sannan ya guje ma tsawaitawa tsawaitawa da ta saka a kosa a gaji tsawaitawa da ta wuce kima wal ijazil mukhil sannan kuma ya guje ma takaitawa takaitawa da ta za ta zaftare amfanin ya zama abin da ya da amfani ma'a iqta'i kulli musannafin ma yaliku bihi ya baiwa kowane littafi irin abin da ya dace da shi da matsayinsa wato wato akwai littafin da ya yi shi ne musamman don malamai to babu laifi a tsawaita wanda aka yi shi don ɗalibai sai a takaita kamar yadda misali idan aka zo sallah an ce maliman idan zai mutane sallah ya yi ya takaita saboda akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mabukaci da sauransu amma zai sallar dare aka ce ya tsawaita wanda zai bi shi sallar dare to dukkaninsu masu nishaɗi ne kenan sai su tsawaita to haka idan aka zo rubuta littafi za a duba su ne target audience target readers waɗanda ake sarrafa su karanta littafin to za a yi littafin gwargwadon irin matsayinsu da abin da zai amfani su to haka wajen darasi ma da karatu kamar yadda muka sani a zamanance misali a darasin da za ka yi ma ɗalibai a aji biyar na sakandare ya bambanta da na 'yan firamare wannan kuma shi ma ya bambanta da na sama da su waɗanda suke university kowa za a basu abin da ya kamata a basu na ma'alumat na information na ilimin da za a basu gwargwadon matsayinsu da fahimtar su da kalfiyarsu da irin abin da ake sa ran su koya a wannan matakin wala yukhrij tasnifahu min yadihi qabla tahdibihi kuma ba a so mutum ya fitar da littafin shi yadda mutane za su gan shi su karanta kabla tahzibihi kafin ya tantance shi wajibi ne tsaya ya gyara ya tantance ya tsefe ya san cewa komai yayi iyayen shi ya wato abin nan gogewarsa sannan sai ya fitar da shi wata karirin na fihi wa tartibi kuma ya sake duba littafin ya gyara ya ba shi ya ba shi ya gyara shi kwarai da gaske mala ya ce wa minan nasi man yunkiru tasnifa wa ta'alifa fi hadha zaman an samu wasu daga cikin malamai suna inkarin rubuce-rubuce a wannan zamanin wato a zamanin su kenan a karni na takwas ah, alaman zaharat ahaliyatu hatta ga wanda yake kwanduwarsa ta bayyana ya cancanta yi ta ma suna inkari suna ganin cewa bai dace ba wa urifat ma'arifatu wanda kuma aka san yana da ilimi wala wajha li hadha al inkari illa tanafusu bayna ahli al asari malam yace ni bana ganin wannan irin inkarin nasu yana da wata fuska in banda wato gogoriyo kawai da aka sani tsakankanin mutane da suka yi zamani daya idan mutane suka yi zamani daya sai ka ga wato ba sa iya jura junansu dukkaninsu malamai ne ko dukkaninsu attajirai ko sarakuna ba su fada da junansu yayin da ku idan zamani bai hada su ba ko wuri sai kaga sai su kaunaci juna in suka ji juna sai su kaunaci juna amma idan zamani ko wuri hada su to ba za su iya juya junansu ba to wannan yana daga cikin wato amma a ce asbab salbiya da ta ja'i zuwa ga haka kuma wannan wani abu ne abu ne wani tabi'i ya kamata mutum ya kanshi adalci ya san in ya cancanta zai iya inda cancanta ba zai iya yi ba sannan kuma akwai wani dalili kamar a zamanin nan namu wanda ke kuma shi kuma dalili ne da yasa ake wannan inkarin amma dalili ne wanda yake wato ba salbi ba ijabi ne dalili ne mai kyau cewa akwai mutane da dama da suke shiga harkar rubuce-rubuce wanda ba su cancanta ba kuma sun cika gari sun rubuta abubuwa kuma sun yada barna iri daban-daban da aƙidu da shubuhohi da sauransu da haka sai malamai suka zama suna ta a akan haka har aka samu malam mashhur ya littafi musamman kutubun hazzara min hal'ulama da littattafai waɗanda malamai suka ja kunne a kansu ba illa in ko ba don tanafusin nan bayan jimalan faman idza sarrafa fi midadihi wa warqihi bi kitabati ma sha'a min ash'arin aw hikayatin mubahatin aw ghayr Zalika la yunkaru alayhi falima idza tasarrafa fihi bi taswid ma yuntafa ma yuntafa bihi min ulumi shari'ati yunkaru wa yustahjan yace to in ba dai wato hassada ce da gaba da kiyayya irin ta mutane ba da munafasa me zai sa a ce idan faman za ta sarrafa fi mai dadi in haka samu wani ya yi amfani da tawadarsa a waraki da takaddunsa da kitabati ma sha'a ya rubuta abin da ya ga dama min ash'ari na waƙe-waƙe au kayatin ko labarai mubahatin wanda suka halasta au gairi zalika kuma wani abu daban la yunkaru alaihi zaka ga babu wanda ya mushi inkari falima to dan me yasa idza tasarrafa fihi idan mutum ya rubutu a cikin takaddansa da biransa bi taswidi ma yuntafa'u bihi min ulumi shari'ati ya rubuta abin da yake sa ran za a ci moriyarsa na ilimin shari'a dan menene in yi irin wannan sai a zo eh, abin yunkaru sai a kyamatar wa yustahajanu a dinga ganin cewa ai abin da ya bai dace ba a ga munin aikin da ya me yasa in ba kawai wato tanafusi ba wani zai so a yi irin abin da yi abin da malam yake ce kenan amma mallam ya ta'ahal to amma fa da haka wanda bai kai matsayin yayi ba wanda bai da gogewa ta ilimi wanda za ta cancantar masa da yayi irin wannan rubutu ko ya bincike ko ya gabatar bal inkaru alaihi muttajihun to wannan yi masa inkari a ce bai kamata yayi ba to wannan ya dace bima yatadammanuhu min al-jahli saboda abin da zai yi na jahilci wa tagriri man kifu ala zalika tasnifi bihi kuma zai rudar da wanda ya karanta wannan abin nashi bi kaunihi yudayyu zamanahu saboda a san da yake wannan rubutun yana yana ainihin wato bata lokacin kansa ne fi ma la kuma akan abin da bai iya ba wai ga ul itqanan allazi huwa ahra bihi minhu sai je kuma ya bar abin da ya goge ya tsayawa tukunna ya goge wanda kuma tsayawa ya gogen ne abin da ya fi cancanta gare shi kafin ya shiga harkar rubutu a wannan zamani ya kamata a ƙara da cewa ko bayan rubuta littafi zamani ya zo da amfani da sautiyat da mar'iyat wato ababen kallo da ababen saurare clips na audio ko na video waɗanda fasahar zamani ta sadarwa ta zo da su babu shakka dole ne a saka su a cikin wannan ma'auni na rubutu yawa aslan ya halasta yana cikin abin da ake so ga malami da ya kai ya isa ya yi zona ya karantar kuma a yi rikodin waɗannan karantarwa videos ne ko audios gwargwadon hali a yaɗa su ga duniya don a samu ƙaruwar ilimi a samu yaɗuwar ilimin kuma wannan fa'ida ta wuce iya wanda suka saurare shi sa'ad da ake karatun sannan kuma su ma kansu wanda suka saurara sanda ake karatun idan akwai shi an taskace zai taimaka musu wajen muraja'a da karantawa daga baya babu shakka ana samun fa'idoji na ilimi da yawa akan haka ana samu gasu nan, zamani ya zo da su ana zuba su akan intanet ana zuba su akan youtube ana zuba su akan whatsapp akan facebook a duk wuraren da da sauran mudawwanat da websites ga sunan iri daban-daban na larabawa ne na hausawa ne na nufawa ne na yarbawa kusan da kowane yare za ka samu irin waɗannan abubuwa wannan alkhairi ne Allah ya kawo wallahi alhamd to amma kuma a lokaci guda sai aka samu kuma wasu da dama waɗanda ba su cancanci su wannan karantawa ba kamar da muka ji a baya ya ake malami a gane ya cancanta ya karantar shine idan malaman shi suka ce ya cancanta a ga wannan ƙa'idar 'yan boko ita suke bi a ba an ba mutum digiri ko masters ko phd sai an yi examinin ɗinsa an jarabta shi malamai da suka goge a wannan fannin su za a zauna su zo su karanta abin da ya rubuta su mai tambayoyi su ƙure shi su gyaran shi su jarabta hatta haƙurinsa da juriyarsa ce ya je ya gyara ya sake a ce ya gyara ya sake a ce ya gyara har sai an ga ya kai aka da na abin da zai iya yi sannan za a sake zaunawa a sake dubawa a tantance lalle yayi abin da ya kamata sannan sai a ce to an ba shi digiri kaza ma'ana wannan digirin yanzu shine sun yadda da cewa ilimin da ya koya na wannan fannin ya iya shi kuma ya cancanta ya je ya karantar ko ya irin aiki ko ya gabatar da irin hidimar da ake gabatarwa sakamakon wannan ilimin da aka iya a wannan ka'ida ce kenan akwai ta aslan a musulunci amma mu mun yi wasa da ita ba mu aiki da ita da aka sai aka waye gari kowa kawai yana iya zama malami da sarran shi ko kuma wasu waɗanda ba malamai ba masu zuga shi ƙanana na ƙasa da shi ko sa'o'in shi ko 'yan masallacin su ko 'yan garin su ko masu goyon bayan shi za su zuga shi shi ma shikenan a sami loudspeaker a sami microphone a sami shi radio a sami shi eh, internet shikenan a yi ta yada wannan karatuka a yi ta yadawa a yada barna a yada shirme a yada fasadi da bata wannan kaga ya jawo barna da yawa a duniyar ilimi kuma an samu rikicewan bainal habili wan nabil an rasa gane wake da gaskiya wake da bai da gaskiya wannan ya daga cikin salbiyat ne abin da ya kamata kuma a lura anan cewa balle irin wannan wajibi ne a musu inkari inkari akan cewa su je su koyi ilimi tukunna su kware kafin su zo su shiga cikin harkar ilimi wane ne malamin da ya ya kharraja su ya ba su dama ya ce su je su karantar da wannan ilimin da suke karantarwa idan babu to bai kamata a saurare su ba domin waɗanda Allah ya ce a saurara su karantar da ilimi su ne malamai su ne abin da shari'a ta tanada amma waɗanda ba su da ilimi wasu sai dai surutu sai dai iya magana wasu sai dai iya gayu ko iya buga misalai ko kuma satan fasaha da ya zama ruwan dare gama duniya a wannan zamani wanda zai je zauna ya saurari kasa ɗin wani malami ya koyi irin salansa ya koyi irin saka hularsa ya kwafe dukkanin salon sai kaga ya zauna ya ya yi tsaf to wannan kaga plagiarism ne wannan ba ilimi bane wannan jama'a ya kamata mu gane Allah ubangiji shi kyauta haka dai zamanin ya zo da haka sai mu dalibai sai mun yi takatsantsan kwarai wajen wa za mu saurara wa ya kamata mu saurara a ina ya kamata da yaushe wato wane ne ya kamata ya zama malaminka har ka je kawai duk wani kowane alhabil wa nabil ka dinga sauraron abin da yake faɗa ba tare da ka tantance me yake cewa ba a ina aka koya mishi da sauransu za mu saurara anan sai mun zo mahaɗa kasar na gaba wanda shi ne zama na goma sha hudu kenan sai mu tashi inda yake cewa alfaslu thani fi adabil alimi fi درسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله